Biyan haraji ko lanhonsa wani kishin biyan hakkin ƙasa ne da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya domin fahimtar mahimmancin wannan. Bubakar Ilyasu mamba na kungiyar Rotab ya ba mu karin haske kamar haka. lanhu abu ne wanda ake tsarawa gwamnati ke niyya da izinin majalisa a ce duk kowane ɗan ƙasa bana kaza ya kamata ya bada. Shi kuma karo ko a sangam wani irin haraji ne wanda ake amsa kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya haraji da lanho domin ci gaban ƙasarsa amma kuma duk da haka a cewar tsohon magajin gari Malam Alimamman ya nuna cewa akwai wasu mutane da aka ɗauke ma nauyin biyan waɗannan haraji ko lanho. jangali wajibi ne ga 'yan kasa su bada shi kowane iri ne amma kamar mutane tsafaffu wanda sosai ya zama na ba su iya wani aiki su wannan doka ta hudda musu biyan jangali amma in mutumin yana aiki ko ya tsohon ko ya wuce shekara 60 70 in dai yana aiki to sai ya biya haka doka ta bada ta dalilin tattara waɗannan kuɗaɗe ne na cikin gida hukumomin gundumomi suke gudanar da mahimman ayyukan ci gaban ƙasarsu da na al'umma. Amma kuma domin ganin waɗannan kuɗaɗe an yi amfani da su yadda ya kamata dole ne duka masu ruwa da tsaki su taimaka su kawo tasu gudunmuwa wajen wadda kan 'yan ƙasa game da mahimmancin biyan haraji ko lanho. a matsayin mu na 'yan ƙasa in ba ka biyan jangali ka cika cikakken ɗan ƙasa ba kenan wannan abu muhimmi ne su ne kamata a ɗauka a biya ma'aikata a ɗauka a sai magani likitoci a yi hanyoyi duk dai wata buƙata da wannan kuɗin ne ya kamata a yi su sai a kwatanta musu to wannan ho bukatun da kuke da su jangalin da za ku bada shi ne ke iya bada damar ai wannan aiki duk ɗan ƙasa na gaskiya shine wanda ke da cikakken 'yanci kuma yake biyan hakkin ƙasa yadda ya kamata